وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الموحي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا من حبيب دونه أبدا دنيا وأخرى بل وهو شاك وهو من إذ الأمم وما لنا من حبيب وما لنا من حبيب أي وما لنا حبيب ba mu da wani masoyi duna hukuma bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam abadan abadan Ha abada duniya wa duniya da lahira ba mu da wani masoyi nam wa bal huwa munkizul umami kai shi manzo Allah shine mai ceto mai kwata al'umma daga halaka abu yatama rasulullahi annahum ahlul ma'asima ma al imani bil hikami abu yatama eh ko bil hakami manzo Allah shine abul ya kama shine baban maraya mahaifi baba na marayu rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu lalle su ahalul ma'azi su mutane su ne ma'abuta saban Allah shi manzo Allah shine baban su tare da imani da Allah sun saba ma Allah amma sun yi imani da Allah to manzo Allah baban su ne gobe kiyama zai cece su ya ce shafa'ati li ahlil kaba'ir min ummati cetona na ma'abota manyan zanubai ne daga cikin al'ummata na'am yajibu hubbu rasulillahi shafi'ihim yi wa mamatihi mutlaqan lahum hmm. yana waje ba, san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shafi'i mai cetonsa Hayati, tsawon rayuwanka wa mamati da mutuwarsa mutlaqan Ka ci ba kai din nasu ne na'am min hubbi hubbi ali ma zurriyati wa sahbihi summa azwajin lahu stakini hmm. daga cikin son manzan Allah akwai son ya son mutanen gidansa ahlul bait bai tare da zuri'ansa sahabi da sahabbansa su ma azwajihi sannan matayensu gare shi isaqin lahu ka miƙe gare shi hmm. ka daidaita min hubbi al-fadhu inda sam'i bi dhikr eh. ma as-salati ala al-mahmud lil-umam daga cikin son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alfazo mutum ya firgita a wajen yaji ana ambatan Allah in ana ambatan Allah ya firgita hankalin shi ya koma kan Allah ɗin tare da salati ga ainihin wanda ake yabo ga al'umma tare da salati ga wanda ake yabo ga al'umma kuma lana min habibin dunahu abada ba mu da wani masoyi kuma bayan manzon Allah har abada duniyan duniya da lahira na mubalhuwa mukizun amma ah, manzon Allah shine mai ceton al'umma abul yatama eh annabi ne baban marayu rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu mu'alil ma'asi lalle su dinnan wanda aka manta da marayu su ne ma'abuta saban Allah tare da imani da Allah mai hukunci na'am yajibu hukmu rasulillahi yana wajaba san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai cetonsa na'am eh rayuwarsa umumati da kuma mutuwarsa da kiba kaidi a gare su na'am min hubbi hubbi alif daga cikin san manzan Allah akwai san mutanen gidan manzan Allah tare da zuri'arsa da sahabbansa sannan mata yi nashi isra'ili da daidaita min hubbi alfazahu inda sami daga cikin sansa akwai firgita a wajen jin zikiri tare da salati ga wanda ake yabo ga al'umma ga wanda ake yabo ga al'umma eh misala wani ai ma na abul tawa manzo Allah mai tausayin marayu ne shi mai tausayin marayu ne zaka ji wannan siyasa ya je ya kai ziyara wani waje ake ta cewa baban marayu dan siyasa ne ba ya aka da aka tara wasu marayu guda goma ya ba su ba su ce ai uban marayu ne shi ya ana daga mutumin da yake hidima ga marayu eh nam arsala bismillahir rahmanir rahim wasulhu jarirun ai ba zai yi mutu ya zan baban marayu ai sai ya mutu za zan zama marayu ina hakika ne sai idan baban ya mutu yara zan zan zama marayu wannan majaz eh, na'am wasulhu jarirun sulhu ya halatta illa ma jarra ila haram sai dai duk sulhun da ya janyo zuwa ga haram kamar an yarda a yi sulhu akan bashi da ruwa an yarda a yi sulhu cewa za a bada bashi da ruwa wato ma'ana sun samu matsala da wani sai aka je kotu shikenan sai ɗaya daga cikin su ya nemi ai sulhu amma da sharaɗin shi ya bashi ya bashi rance na dubu hamsin ko ya bashi rancen dubu sittin shekara biyu da suka wuce dubu sittin kuma a shekara biyu da suka wuce zuwa yanzu zai iya kaiwa dubu ɗari da ashirin iman shi zai kai dubu ɗari da ashirin yake zuwa ka shi yanzu ya yarda a sulhunta amma za a biya shi wato kuɗin yanzu ne ba na da ba irin wannan sulhu bai halatta ba in mutum ana bin in mutum yana bin bashi kuɗin da ya bayar tun lokacin da ya wuce haka zai bayar ko kuɗin ya ƙari yanzu ko bai ƙaru ba ko ya ragu ne kuɗin da dai zai bayar shi sai aka yi sulhu da shi akan zai ƙara akan kuɗin da wato akan cewa dole sai wanda ya ƙara akan kuɗin da aka ba shi irin wannan irin wannan sulhu bai halatta ba an gane ku na'am wannan oh, Eh, wa ya ala al-iqrar yana halarta ayi sulhu akan ikrari kamar yaya ayi sulhu akan mutum ya furta ana bin shi bashi misali wani na binka bashi eh yana bai na bashi amma ina so ta Allah ko ta mun sassauci kaga a nan wajen yayi ikrari ya yadda cewa lalle ana bin shi bashi wala inkari sannan ana iya sulhu akan inkari cewa shi ce ba a bin shi bashi a yaushe ne ainihin ya bani bashi ya kawo dalili ana iya sulhu haka a tsaya tsakiya an gane ku alƙali ya duba abin da ya dace duk da cewa wannan yayi inkari za a iya sulhu haka al'amatul garra wal ama al garra tatazawwaju ala annaha hurra ita diya da ta rubi mutum sai aure akan cewa ita diya ce a ita baiwa kai baiwa da ta rubi mutum ta rubi wani mutum akan cewa ta yi aure ta aure shi akan cewa ita diya ce kaga shi yasa mutum zai aure ya tsaya ya bincike da kyau ko ya zo ya gamu da wata budurwa ce wata yarinya kyakkyawa ya ce yana son ta sai ta ce ita biya ce alhali baiwa ce sai da ya zo ya aure ta sai ya bayyana cewa baiwa ce baga nan wajen falisayi da aka zuwa shi dinta ya samu ya karbe ta ba aka zuwa kimacin walad wato bayan ta riga ta yi auren ba ta gaya mai ita tana ƙarƙashin wani ne. har ta haifi ɗa to sai sayyid ya ji labari an yi aure ba da sanin shi ba shi sayyidinta ya samu ya karbe ta ya karbi iman dan da aka haifa iman dan hukumi kuma jana kun san da a ce shi wanda ya aure ta ya san baiwa ne ya aure ta yaya matsayin dan matsayin dan da ɗan ya zama na oga kawai yana haihuwa ogan zai ce to kawai a miƙa mai tafi da shi zai je siyar na wajen gari to ma tun da dai ita ta rude shi ne to sai ita shi tun da dai ni ban ma san za ta yi aure ba kawai sun haɗu ne kawai aka je ba ya wani binciken kirki ba aka yi aure to insha Allah ban baiwa ta sai ya karɓi kayan shi kuma ya karɓi mai ya karɓi kiman dan eh, zai ba mishi dan amma da ci to ɗana za ka biya ni ka za ka riƙe dan sun ba ka so ko ban kayana an buɗa wurin ya tabbata kayan shi yawon hukum da mu. kila mutum ne sakarai ila ira sun mutum ta ɗan yi tafiya ne ya tura ta wani waje ta yi tafiya sai gamu da ita a nan iya nan kawai mai kwan ya bincike mai faɗi kawai sai bai yi ba a gani ba wani bincike mai faɗi tsakanin shi da ita kawai sai ke yadda da maganar da aka ɗaura aure ashe bai wace a gani sakin kaga malaman fiye sun yi magana to lallai irin wannan abin na faruwa akwai mutane masu sakaci ne wa alaikum salam eh kwarai da gaske eh. <laughs> Eh. Zai ganta. eh eh, eh. Ah, ah, ah. gabiri to duk irin wannan abin na faruwa san kyale-kyale ita baiwa bambancin wannan da baiwa kawai shi ita baiwa suna karkashin sayi tsintare to matsala gida ya tura ta tayi tafiya wani waje don wani sako sai kawai suka haɗu da suka haɗu kawai sai ya aure ta ita kuma ta yi ƙarya ta ce ita ɗiya ce ba baiwa ba ce eh, amma ga ita wancan ya je wato ya ji labari akwai yan mata kyawawa a mambila shi ne kawai ya je mambila ya ɗauko ta to ashe ita din nan tana mai kwaɗayi ce tana so ta auri mai kuɗi ne don ta ji daɗi da ta aure shi ba shi da kuɗi shi ne shi ke na kawai ta gudu ta koma abuja dama suna da ƙungiya to sai ƙungiyar su nema mata wani to shi ma wannan da aka nema kuma bai da kuɗi sai ta ƙara guduwa kuma har sai ta samu mai kuɗi a gane to irin wannan idan mutum ya gano matar shi to yanzu ya za a yi Daga matar mata ce ba matar wancan na farko ne yanzu duk wannan auren da aka yi guda biyu duk babu auren tunda an yi aure cikin aure kuma me ya kawo wannan karancin bincike ko me ya kawo wannan irin yanayin yadda muka maza yanzu suna son kala wai namiji yana so ya aure ya aure kala eh yana na can ma akwai sauki kuma su mazan ba wai ba wai ba wai saukin ke so ba kalan ba na ce kyakkyawa mutum zai gani Eh, eh haka mutum zai tawo ba komai kuma wato wani da ya auro ta ma wani ya zauna da ita ne kawai daga shi sai kawai sai wannan shimfiɗa sai leda kawai ga dan kujeru na zamani a wani shi ya siya shi ya siya kawai dama shi ma abin da kawai ya sa kafet da ɗan kujeru kawai suka ɗan zauna kaga wannan eh, irin wannan za ta gudu ne ya yi in ta cewa bai da eh. amma haka yi sa a cewa shi bai kudi ne ba in ba shi da kuku ba mai <laughs> ɗaya Eh.

wato nan ce istiqaq ka zo ka ce tawa ce wannan baiwa tawa ce to duk mutumin da ya zo ya cancanci baiwa wato wani ya tafi da ita daga baya zo ya gano tashi ce an gani, to sai dole ne wato sai za a bashi kimanta zai biya kimanta da kuma kiman dan ranar hukunci wakila ya kuzuha aka ce kai zai karbe ta babu wani kima sai karbi kiman dan an gane ya karbe ta ya biya kimar da ya tafi da shi eh wakila qila lahu qimatuha faqat aka ce kawai zai biya kimar ta kawai tunda shi ma wancan su yayi la yakhtara saman sai dai in ya zabi kudin sai a bashi kudin baiwar ya ya'khudhu min al-ghasib sai ya karba daga wanda ya kwace idan idan wancan fashi yayi daga dan fashin da ya siyar da ita wannan fashi ne ya dauke ta kamar yadda ake kidnapping yanzu ya je siyar da ita sai wani ya ci gaba da zama da ita sai mutum ya gane baiwar shi ce to a nan wajen zai iya zuwa ya ba da ainihin sai in ya biya sai je karɓi kudi shi a wajen wanda ya fashe wannan kanar biye da ligasu da ta kasance a hannun wanda ya fashe din to za a yi masa hajji na yana saduwa da baiwar wani wa wala duhu rajiun sanan shi da fashin nan dan shi bawa ne tare da ita ne rabbiha eh ga mai ita dan zai zama bawa ba za a bar mai fashin dan ba na'am na'am mustahiqul afu wa alaikum salam Gadon wasu. Aiki na shi ɗan ai ba maganar gado ga ya riga ya zama bawa bawa baya gado eh eh shi shi shi ke zai gaji shi eh now kam eh babu talak wa raja'a wa ma bi kasa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أو أنها بكلمة قد جمعت أو طلقت من بعد أخرى وقعت an ce idan aka yi saki uku saki uku ba halarta a ita mace sai bayan ta yi wani aure ga wanda ya kaɗaita da ita an gane ku to shi ɗa ƙarshen saki uku shi ne saki ga ɗa shi kuma bawa ƙarshen saki shi saki biyu saboda haka idan aka yi saki uku din nan hab anna ha bi kalimatin arwaqa ka kaddara cewa wannan saki uku ya auku ne da kalma daya yace na sake ki saki uku shikenan ba magana ta ƙara komawa gare shi sai bayan ta auri wani mutum wani miji daban aw dalaqatin min ba'di ukra arwaqat arwaqat ko aw dalaqatin min ba'di ukra waqa'at ko kuma ya zama to saki waqa'at wanda ya auku min ba'di ukra wani bayan wani ya sake da saki daya wani lokaci ya ƙara sakinta wani lokaci ya ƙara sakinta to ko haka ne a wajen malikiya da wanda ya dunkula saki na sake ki saki uku da wanda ya yi a wato daki daki duk ɗaya ne wajensu. a wajen su wa muqi'un ma bai na kuma in qudiya tajdidu hmm. mutumin da ya aukar da abin da bai kai uku ba ana lissafa shi tsakanin su in ya saki saki daya ana lissafa wannan saki ɗaya. in ya ƙara yin wani za a lissafa in ya ƙara yin wani za a lissafa kudiyar tajdi in an hukunta sabuntawa duk sakin da ya in an hukunta sabuntawa to ana lissafa shi ya yi saki yanzu ya ƙara cewa ya yi wani saki za a ce biyu ya ƙara cewa ya yi wani saki za a ce uku in yana nufin sabuntawa ne shi amma in ya faɗi maganin ba yana nufin sabuntawa ba ne to yana nan yadda yake da na'am abanna ha bi kalimatin ka kaddara cewa lalle ita wannan saki uku wato an tattaro ta ne da kalma ɗaya a wutsalaƙatin ko kuma saki ne waka da ta auku bayan wani eh kaga wannan matsala na saki uku kalma daya duk malaman duniya gabaki daya malaman mazhaba wannan shine ra'ayinsu wannan shine mazhaba na Abu Hanifa shine mazhaba na Malik Shafi Ahmad da duk sauran malamai cewa idan an saki mace saki uku kalma daya yana matsayin sashi uku ne an gane mm. wanda ya saba wannan fatawa a duniya kuma ya yada ta har zuwa yau shine shekul islam ibn taymiya an gani ya nuna wannan sakin kalma ɗaya gaskiya saki bai yi ba a yake sakin kalma ɗaya saki ɗaya ne an gano wani ku wanda kuma a wannan kakan wannan fatawa ibn taymiya ya sha wuya malamai sun yi ta kai gulman shi wajen farakuna ana kama shi ana daurewa ana cewa dole sai ya janye daga wannan fatawa shi kuma ya ce wallahi ba zai janye ba an gane ku ana sanya wannan daga cikin kuruci da wuka ka ba da fatawa ka ce sai ka janye fatawan ka goyi bayan wancan fatawan suka ce wannan fatawa na shi ya saba mai ijma'i shin ya saba mai ijma'i ya ce la ita ya za a yi a ce fatawa na ya saba mai ijma'i alhali ga sahabbai irin su abdullahi bin abbas ga tabi'ai irin wani irin wani ga hadisi ya inganta dama ana yin ijma'i ne a saba manasi tunda ne an samu wasu daga cikin sahabbai suna da fatawa irin wannan ba zai yi wa ce akwai ijma'i ba dama ijma'i ana yin shi ne idan ya zama to babu wani fatawa sai wannan kuma dama idan a immatul arba'a suka yi fatawa ya zama ijma'i saka fatawa a immatul arba'a ba wai shi ne ijma'i ba sai ya zama to malaman da suke zamanin su gabaki daya sun yi zara wannan fatawa din wasu mutane sun ji an ce ijma zai ce ai sun ji an ce malaman nan guda hudu sun ba da fatawa zai ce ai ijma'i ne wannan to sun zargi ibn taymiya cewa ya saba ijma'i dan bid'a ne shi an gano nan kamar ibn taymiya da ya jajirce gashi yanzu fatawar ta fara yawo bayan ya riga ya rasu sai Allah ta'ala sai ya dauka shi ga littattafan shi ana ta karantawa ana ta gano hujjoji ana gano hujjar shi ma duk ya fi nasu a gare yayi to shine na'am wa muqi wa muqi ma dunaha ma'dud wanda ya aukar da abin da ke kasa da ita to ana lissafa shi tsakanin su in ana nufin wato sabon sawa ne na eh. inda mutum ya san yana da gaskiya kan abu duk wahalar da zai sha ya ci gaba to zan gaba Allah zai kawo mafita an gani domin idan idan kana kana tsakanin malamai to zaka sha wuya su wasu malaman suna da hasada idan ka kawo wani fatawa za su ga cewa idan har suka kyale ka wannan fatawa ya yadu za ka samu ɗaukaka sai su ta iya ƙoƙari wajen ganin sun bata ka to kuma galiban su shugabanni suna da wani abu su shugabanni suna duba majority ne idan mafi yawan mutane suka goyi bayan ka mafi yawan malamai suka goyi bayan ka kai ne mai gaskiya an gane za ka su kamar musamman irin shugabanni ka wani kawai shugaba yana son jama'a tun yaga wani bangaren da jama'a suke to shine masu gaskiya to shi ma kaga ibnu taymiya a zamaninsa? shi kadai ne kawai shi kadai ne babu wani malami na sunna a zamanin sai shi duk wani fatawan da ya bayar sai sun yi atakin wannan fatawan su ya saba mai jima'i an gane so daga ya ya sha wuya har Allah ya dauki ransa mafi yawan rayuwarsa ma ya karar da ita ne a kurkuku kuma saboda tasiri na malamai malamai ke kai karar shi a kulle shi daga mafi yawan littattafan da Ibn Taymiyyah ya rubuta ya rubuta a kurkuku ne wasu suka ja mai yan uwan shi ne malamai an gani shi sanya idan idan mutum na shugabanci sai malamai suka kai karar mutum ka nazu dan wani lokaci kawai ba wai kai kara na gaskiya bane yanzu malama kuma Allah ya ji kansa ai ya dade shi kadai lokacin da ya fara da'awa na sunna manya-manyan malaman su sufaye su ɗahir bauchi su sharif sali su waye manyan malaman su kai ƙaran shi su sun kai ƙaran shi haka nan sai a kira da lokacin za ka ga akwai ya ce ba mutumin da ya ji daɗin shi kamar gawan gawan kirista ne amma idan an kai ƙaran malam sai gawan ya saurari bayanai sai ga alama cewa wannan bawan Allah yana da gaskiya to sai zaman to idan sun kai ƙara sai gwale su da ce kawai ka ci gaba da yin kayanka. an gani yasa a littafin shi where I stand yana magana cewa lokacin gawan suna ta kai ƙara amma kuma gawan bai bai goyen bayan su sai gawan ya tsaya ya duba ya duba sai ga alamun wannan dattijo yana da gaskiya saboda haka sai ki goyon bayan su sai ga sun koma suna jin hausa ci ai shi malamin gumi wato gwamnati ke goyi bayan shi <laughs> eh, albidaya eh. na biyu za da idan an samu reshe mai gado mace an samu reshe mai gado mace a alamin ha hmm. wacce ta fita wa ne kuma ta kasance ɗaya. a lokacin nan sai far'ul waris mace ta karbi rabi wa ya'khudhu banatul ibn as-sudus sai kuma diyar da ta karbi cikin shida ita ma diyar da ai far'u ce ita mutum ya mutu ya bar diya sannan kuma ya mutu ya bar diyar diyar da jikanya kenan ko saboda ka yanzu ya za a yi gadon ga ya ya mutu ga ya barta ya mutu ya barta ga kuma jikanya shi aka ce to diyar a diyar ta karbi rabi ita diyar tsara za ta karbi ɗaya cikin shida cikon sulusai ne an gane za ta karbi cikon sulusai ne shi ne ɗaya cikin shida na fardal furu'i eh, inaf la yazidu an domin rabo rabo na ainihin na ainihin far'u mata baya karuwa kan sulusai duk wani rabo da za a ba mata mata ba sa cin dukiya duka rabon da za a ba su kada ya wuce biyu cikin uku saka idan mutum ya mutu ya bar diyarsa ya bar ainihin jikan ya zofi diyar da to kawai ita diya ita ce asali za a ba ta ɗaya cikin za a ba ta rabi in an ba ta rabi yanzu abin da ya rage shi da ɗaya cikin shida sai a ba jikanya domin ɗaya cikin shida in ka ana shi da rabi zai baka sulusai ne kuka ji wani ku to shi ne misalin khamis halaka muru'in an misalin shi ne mutum ya rasu ya bar diya ya bar diyar da am ya bar dan uwan uba amma mirasu kullum ne gadon kullum minhum kowanne daga cikinsu aljawab asalin matsala min jawabi asalin matsala ɗin shida ne za a kasa shida mai sa za a kasa shida dama idan mutum zai kasa wani abu sai ya duba ru'us din kaga an ce akwai diya tana da rabi Biyar da tana da sai cikin shida kaga saboda biyar da tana da sudusi one over six to saboda wannan six din sai a mai da six ya zama shine lcm sai a kasa dukiyan shida na kasa dukiyan shida to zai fitar da rabi zai fitar da sudusi an gane wannan ko to asalin matsalar shida ne ita biya tana da rabi nawa ne rabin shida uku linfiradiha saboda kadaituwanta wala mu'assib ba mai Wani wal bintil ibn sudus ita kuma diyar da tana da mai tana da ɗaya cikin shida diyar da tana da ɗaya cikin shida cikon sulusai ne tana da ɗaya cikin shida cikon sulusai ne Wani am albaki to nawa ya rage yanzu a cikin a cikin shida to shi an mi dan uwan uba ne aula rajulin zakar hmm. ne asibi sai ya sai ya kwashi abin da ya rage shi ne biyun nan saboda shi ne aula rajulin zakar na'am alabun al-munzir rahimahullah al-allama ibn al-munzir ya faɗa Allah ya masa rama a littafin sa al-ijma wa ajma'u ala annahu in taraka bint malamai sun yi ijma'i cewa mutum in ya bar diya wa bint tablin mm, in taraka bintan wa bint tablin cewa lalle idan ya bar diya da kuma diyar da aw bana tablin aw bana tablin ko ya bar ƴaƴan da diyar da ko ya bar ƴaƴan da mata da yawa falil ibna anis ita diya tana da rabi sannan diyar da ko ƴaƴan ɗa suna da ɗaya cikin shida wato cikon sulusai ne sai su raba daidai saboda hadisin abi kai suke cewa samitu huzail eh, na ji huzail bin shurhabil kala ya ce an tambayi abu musa al-ash'ari an ibnatin game da diya da kuma diyar da wa uktin da yar uwa lil ibnati lil ita diya tana da rabi ita kuma yar uwa tana da eh? diya tana da rabi yar uwa tana da rabi wa atibin yar uwa ce uwa eh, ce eh, eh abin da za ku ji bayanin yar uwarsa yar uwa wanda ya rasu din mm. yar uwa wanda ya rasu shi ne shi diya tana da rabi yar uwa tana da rabi kaga kudi ya kare yayi mm. ko alhali mutum ya barwa ya bar diya ya bar diyar da ya bar yar uwa to sai ya ce wai shi a ah, wannan wannan waye ne a ah, wannan abu musal ash'ari sai abu musal ash'ari ke cewa to ita diya tana da rabi diyar da ita ma tana da rabi ai kudi ya kare a kai yar uwa tana da rabi to diyar da ba ba ta da komai na mutum to sai ce amma ka je wajen ibn mas'ud fa sayutabi'u ni da sannu zai goyi bayana zai bi ni akan wannan ra'ayi in ji abu musa al-ash'ari Ya ka tambayi ibn mas'ud wa ukbira bi qawli abi musa sai aka bashi labarin maganar abu musa al-ash'ari fa kala yace la qad dalaltu idan wa ma ana min al-mutadin hakika na bace hakika ba ni daga cikin shiryayyu in har na bi shi akan wannan ra'ayi wannan fatawa tashi kuskure ne aqdi fihi ma bima qadan nabi sallallahu alaihi wasallam zan yi hukunci a gare su da abinda manzo Allah ya hukunci ka kore shi duk wani fatawa wanda ya saba magana manzo Allah fata ne an gani kama mutumin da ya yi ishtihadi za kira shi batacce abu musa al-ash'ari ya yi ijtihadi an gani ba shi da nasi so da haka wannan fatawa bata ne amma wanda ya bada fatawa ba batacce bane ana iya samun abu ya zan bata amma wanda ya bada fatawan ba batacce bane ko abu ya zama kafirci wanda ya bada fatawan ba kafiri bane ko abu ya zama bid'a wanda ya bada fatawan ba dan bid'a bane an gane wannan ko to haka yace zan yi hukunci da abinda manzon Allah ya yi da shi sallallahu alaihi wa sallam lil ibnati lis ita diya tana da rabi ita diyar da tana da ɗaya cikin shida kaga an samu an cire dukiya hudu kenan wannan shine cikon sulusai ne Abinda ya rage to yar uwa za ta zama asiba yar uwa anan tana yin ta’asubanci ma alkhair tana yin ta’asubanci tare da diya idan mutum ya mutu ya bar ainihin diya tare da yar uwa yar uwa za ta zama asifa asiba za ta kwashe abinda ya rage an gani amma in tare da dan uwa in tare da ɗani ɗa namiji to in dai akwai ɗa namiji dan uwa baya gado yar uwa ba ta gado amma idan diya mace ne bayan an ba ɗiya mace rabanta to ita kuma za ta kwashe abin da ya rage ita su bace ita yar uwa tare da ba tare da diya na fatai na abu musa a lokacin nan sai muka koma wajen abu musa akbar nawo bi qawl bin mas'ud sai muka bashi labarin magana ibn mas'ud da yace qardalaltu idan wa ma'ana min al-mutadi hmm. hakika na bace ba ni daga cikin shiryayyu idan har nayi biyayya ga wannan fatawa to in in malaman zamanin nan ne me za su yi sai eh, ce ya nuna ni ne fatacce kenan yanzu haka ya gaya ma ya nuna ni fatacce ne to a nan wajen sai sa kawar zuka da hasada da ƙiyayya gare shi a gane amma da yake wannan bawan Allah gaskiya yake nema kuma ya yi kyakkyawan fahimta ga addini sai da sai da aka je shi sai ce to kada ku ƙara tambaya na matuƙar wannan babban malami yana cikin in dai akwai ibn mas'ud kan ƙara tambaya na fatawa eh wancan ya fi shekaru amma saboda tsoron Allah da kuma neman gaskiya to haka ya kamata ɗalibi na sunna ya kasance kullum ina gaskiya yake bi ba wai ina ra'ayin malam eh. wani ba eh na shari'a ba eh, eh maza wa malikiya baitul mali na da rabu idan an gama ba masu wanda za a ba sai a ɗauka saura a kai baitul mali amma mazhaban wasu mutane kamar abu hanifa akwai mazhaba na rai za a sake dawowa da wannan kudin sai a sake raba shi har sai kudin ya kare eh. irin wasan kasar zaɓe irin shi har haka kare bismillahir rahmanir rahim babu mallahu nifs babu wanda yake da rabi su waye suke cin rabi an nifsu fardu khamsatin wa al wal unsa min al shi rabi fardu rabi shine kaso na mutane biyar daidai ku guda biyar miji miji idan shi kadai ne babu wanda ya kare shi wace kare miji da ko dan da walawun samin al-auladi da kuma wato mata mace daga cikin yaya idan mutum ya bar ya mutu ya bar diyarsa mace an gane babu namiji za ta ci rabin dukiya ita daya abin tilibini inda faɗa libinci da diyar da idan an rasa wa in an rasa diya in babu diya diyar da za a ta ci rabi wal ukti fi hmm. mazhabi kulli mufti da kuma yar uwa mutu ya mutu ya bar yar uwa ya mutu ya zama ba shi da da ainihin da ba shi da ainihin kowa sai yar uwarsa kawai to wannan mutumin yar uwa za ta ci za ta ci ainihin rabin dukiya wannan shine mazhaba da kowane mufti kenan babu sabani duk wani mai fatawa haka yake bada fatawa da shi wa ba'da al-ukht lati min al-abi indal inda Eh, bayan ta ‘yar uwa ta ɓangaren uba in ba ‘yar uwa shakikiya so ‘yar uwa ta ɓangaren uba ‘yar uwa abi in dan firadi na idan wajen su daga mai ta'asubanci in babu wani mai ta'asubanci in akwai mai ta'asubanci ba kamar mutum ya mutu ya bar dan uwa da ‘yar uwa dan uwa da ƴar uwa kaga ai dan uwa asili ne shi to dan uwan ya mutu bai bar kowa ba sai dan uwa dan uwansa da ‘yar uwansa kaga a nan wajen dan uwan zai kwaso dukiyar duka sai su raba da ƴar uwansa ne zakar misal hazu uwansa yayi an gane wannan yawa a wannan shi ina cewa sai tashi da jalis eh ba magana ne tsoro dan uwanta ya taimake ta sai dan uwan ya kwaso dukiyar duka sai su raba li zakar ya mutu ya bar dubu sittin ya mutu ya bar dubu sittin misali kuma bai da kowa sai dan uwa da ƴar uwa yanzu ya za a raba tana da ashirin yana da arba'in shi ne zakar misal hazar unsa ya yi eh, a kolo duke duken ya rabu inda da ce ita kaɗai za ta ci rabin dukiyar ne za ta ci dubu talatin rabi a kolo haza haza shiru'un fi zikiri mai yadda rikul farod wannan shiga ne cikin ambaton wanda ya cancanci gado فالنصف فرض خمسة منفردين wato shi nisf shi ne kasan mutane biyar idan sun su هم ne sun ware umu zauci idan firadi su ne ainihin miji idan shi kaɗai ne babu wato ya kaɗaitu daga ɗa da kuma ɗan ɗa daga cika kenan sawa'un kana zakaran a unsa shin daidai ne su ƴaƴan ƴaƴan ko maza ne ko mata ne in zauj aw min eh shin ƴaƴan daga ainihin mijin ne ko daga ainihin mijin ne ko daga sa? a daga ainihin matar gina ko walau minan zina eh ko da dan zina ne shi a nan wajen shi a nan wajen da ko dan zina ne shi ba zaman shi a gane wannan ko ko dan zina ne mutum ya mutu ya bari to ya hana ainihin miji wato ita matar ta mutu ta bar dan zina mace ta mutu ta bar dan zina an gane kan san dan zina yana gadon ta yi dan zina da dan li'ani kamar yadda muka sani baya gadan baban shi amma zai gaji mahaifiyarsa to zo haka wato yana aure da mace ta zo da wani dadan zina to shikenan sai wannan mata ta rasu ba su ba su da ɗa ta bangaren shi sai shi to wannan dan ya hana mijin cin rabi mijin zai tashi daga rabi ya koma ɗaya cikin gudu saboda wannan dan an gano wannan shin sawa'un ana nufin shi ɗan koda ya kasance shi wannan miji shi ya haife shi ko kuma daga wani waje rasuwanta rasuwan matar wato ya ba miji haƙƙi ya ci ɗaya cikin hudu inda akwai ɗa ko akwai ɗan ɗa eh, fardul bintin wahida ita kuma kaso na mace ɗaya na yarinya ɗaya hmm. shi ma rabi ne mutum ya mutu ya bar diyarsa ita kaɗai. to za a bata ɗaya cikin biyu na dukiyar da aka bari in miliyan goma ne tana da miliyan biyar eh wa bint ibn inda faɗaɗin bin. da kuma ɗiyar da a wajen rashin ɗiya. Ɗiyar da in babu in babu ainihin ɗiya, sai ɗiyar da ta ci a ta ci wannan rabi ita ma wal ukht al shaqiqa sannan yar uwa shaqiqiya ita ma tana cin rabi wal ukht min al ab idan babu ɗa ba dan da sannan akwai yar uwa li abi inda faqadin shaƙi in ba ‘yar uwa shaqiqiya ‘yar uwa ne abbi in ba ‘yar uwa shaqiqiya eh eh Eh, wannan alkawari ne ba gado bane alkawari sai sai shika da ya ba sauran shi ma sai ya ba shi shi ya mutu ya ta to ya yi su sai a bayar su ya'yan su gada yan wasu su gada in bai aure yana da yan uwa yan uwa yana da uwa sai mahaifiya ta gaje shi da kuma su yan uwan ita baban baban shi kanshi zai gada sai eh, za a karɓo shi tunda ai ya riga ya ba sauran ya zama alƙawari yanzu wanda ya kashi da kyauta alƙawari sai ya cika kaza inda kyauta ne da zarar mutum ya riga ya rasu bai ba da makullin ba bai ba su mai ba shi kenan Allah shi za a ce da cikin dukiyarsa ƙwarai da gaske Walaikum salam. Ya aure da yaransa. Eh. Wanda kafin kama auren zai rasu. Eh, inda ba ya riga ya sanya ta'ida cewa lalle shi ma duk yadda ya yi masaurin haka zai mata. A gani? yayi wannan alƙawarin shikenan amma in babu wannan kawai yana yana yin da yana yi ne kawai sai ya rasu shikenan ta riga ta lashi amma alƙawari yayi dukkan ku yanda na yi ma wannan haka zan ma wannan yanda na yi ma wannan haka zan ma wannan to ga duk sanda ya rasu sai a cika alƙawarin amma kawai idan bai ce komai ba kawai yana yi ne kawai in zai aure zai aure da wannan wannan naka ya zo jima ya aure in ya rasu shikenan sai kawai sai a nemo ta hanyar za a aure da ita eh wa alaikum salam dan ita ma dukiya ya kuma na masu gado wanda ya rasu ya bar uwarsa kaɗai da kuma wanda ya rasu ya bar ita kaɗai haka an araba an ba su kasan su rago ya rayu baitul mali ga baitul mali ba mu da baitul mali a kawo masallacin malam bako masallacin malam bako zai zama baitul mali a dauke shi a yi amfani da shi ga wani al'amari na amfanin musulmi shine ma'ana shi mazhaban malikiya akwai baitul mali sannan akwai akwai mazhaba na abu hanifa na raddi sai a kada dawo a raba wannan rabin wannan zai ɗauki ma eh eh shi ne za a wani ta kaɗai ce yar uwa a ya kawai ya kaɗai ya kaɗai ya kaɗai ya bari ko kuma ya bar uwa kaɗai a babu biyu bane a idan diya ne da yar uwa ai kudi ya tafi idan uwa an zuba ce ai tare da diya wannan shine kalala eh shine kalala to malam kalala misali qur'ani ya zo ya ba ta eh to sauran su ba ki shi ne sai aka yi baitul mali sai qur'ani bai yi magana ba shi yasa ga ana ta wannan eh wannan rashin maganan shine malamai suka yi sabani sai imam malik ya kawo abin da kira baitul mali cewa akwai dukiya bai malin musulmi ta amfana a gani sai ya zama to hanyar shiga na gwamnati a gani gwamnati daga cikin hanyar shiga a samu wani mai kuɗi ya rasu bai bar kowa ba ko kuma ya bari an ba mai kaso kaso abin da ya rage sai akai bai jimari sauran musulmi ta amfana su mishi addu'a eh yanzu su kotu nan da babu musulmani ya kake za su ce akwai da musulmani mana a kawai gwamnati akwai tirjiri na gwamnati ai ya zama hanyar shiga ga gwamnati sai su mika kudin a sa cikin akawun gwamnati shi ne bai tsammani. <laughs> wani wani alfalin kuma ya sa a rufu akwai alfalin da aka bin labari cewa ana gaba yana karɓa zai ce zai sa yana da malamalin zai tura ciki Bai tsammani ke na shi ya riga ya sa ai ba ce wai mutum ɗaya ba baitul mali ya zama amfani na musulmi ba mutum ɗaya ba shi wani da suna da nan da aka kawo shi da misali eh, shi wani da suna mahaifiyar da ya kurin amma ita mahaifiyar kawai zai gada ba zai gaji mahaifi Zama mahaifi ya ce ba ɗan shi ba ne ɗan le'ani ma mahaifi ya riga kore shi amma ana jingina ɗan le'ani zuwa ga mahaifiyarsa zai gaji mahaifiyarsa ba zai gaji mahaifin ba ba na shari'a ba ne suna da hujja amma mai rauni gaskiya suna da hujja ibn tabiya yake cewa idan akwai wani wani istinbadi ce to idan wannan asari ya tabbata to lallai to dan zina zai gado shi dan zina da yake nufi shine dan zina wanda ya kasance shi mutumin da ya yi zina mutumin da ya zina da ita kafin ya aure ta kaga jinin shi ne ba wai dan zinan da ta yi ta yi zinan ta samu juna biyu sannan a shigo mishi da shi ba dan zinan da shi ya yi zinan kafin aure aka same ta to shine ibn tabiya ibin jami'a ya rinja da cewa babu gado amma yace in an akwai wani asiri in ya tabbata shi kenan. an gari eh a dan zina baya gado da kuma wani istinbati da malamai suke yi na na hadisin jurai din nan ya kula man abuka eh, ya kai yaro wane ne babanka yaro ya ce wane makiyayi shi ne babana kaga ai makiyayi nan zai yi to sai jirage ta tafi shi wane ne babanka sai ce wane makiyayi a ce to ai baban shi ne amma ba na shari'a ba na matan gane wannan to kuma akwai hadisi yana nan cikin ibn majah albani ya inganta shi mazinaci baya kaza a kai dan zina baya gado dan zina baya gado to mutanen da suke cewa dan zina zai gado suna za a fa wannan hadisin a gane na ga fatawan ya dan fara shigowa cikin eh fatawan ya dan fara shigowa Najeriya haka eh na eh da kuma da kuma da asiya yar uwa so ai wancan ammi ne yayi ba shi muka yi magana yanzu ba shi shine ammi ba shi ne yana gado mana muka magana shi a zai a wanda yaji yanzu yanzu ga mara yin zana wani tunani ne kana wani calculation kila kila an yi ruwa za ku koma ka je ka jirgin girbe ko ka je ka yi abin nan na'am yana gado arziki ne shi mana asiba da abin da ya kuma mai kwashi shi wani na da aka ce gado bayan an a lokaci garbi na wuce shi wani da aka ce gado ba misali za a iya a tun da dai misali ban ne an haife shi ne kafin aure eh idan za a an san ma za a dan san mai wani abu ko ba za a wannan ganin da maka ne yayi dan zura baya gado in kana so ka jira sami shi mutum na so ya yanzu billah in mutum na so ya jira sami shi shikenan kafin ya rasu zai bashi wani abu ko ya yi mai wasiya an ce wala an ce wala wasiya liwaris ba a yin wasiya ga magaji to kana iya yin wasiya mutum na iya yin wasiya ga dan shi na zina dan zina sai ya wasiya a bashi wani abu an gane dan ya kyautata ni da ba laifin nan bane kai ne ka zo da shi duniya kai ka bata mishi rayuwa eh na rabi ya wuce eh daga mana buhu mai ya gude dama shi ne da ya gude ya gani shi <laughs> insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك